أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أفواج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من ابتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءكو بوتر رمضان هجرا من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إياد دريه دو دتلاتين دا بكوي yayin da daidai da sha takwas ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha shida a wannan masallaci masjidu halin baiti wa sahaba a wannan layi namu na hausaro a wannan unguwa ta cidin wada a wannan gari namu na kaduna a cikin wannan wata na ramadan mai albarka allah ya dawo da mu don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai girma wato suratun nisa'i jiya mun tsaya a aya ta sha hudu yau za mu tashi a ainihin wato aya ta sha biyar a karama kalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن Allah ta'ala ya ce wallaci ya atina alfahishata matan da suke zuwa da aikin alfasha wato wallaci ya atina alfahishata wanda suke zuwa da alfasha ita ce jina, min nisa'ikum daga cikin matanku fastashidu lalle ku tabbatar da shaidu alaihinna akan su wa'annan matan arba'atan shaidun su zama guda hudu minkum kuma daga cikin ku ko al'umman musulmi fa in shahidu idan shaidu guda hudu suka zo suka tabbatar cewa ni na ga wance da wani suna zana Allah ya ce fa amsiku hunna ku tsare su fil buyuti a cikin gidaje ku hana su fita hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai mutuwa ta same su ainihin wato haka aw yaj'alu Allahu hunna sabila ko kuma Allah madaukakin sarki ya sa musu wasu wata mafitar daga baya Abu fida Isma'il bin Umar bin Kathir al-Qurayshi al-Basri thumma Dimashqi wanda ya rasu hijira 774 yace kana al-hukmu fi ibtida'il Islam hukunci ya kasance a farkon musulunci annal mar'ata lalle mace idan sabata zinaha bilbayyinatil adila idan ya tabbata cewa ta yi zina da ainihin wato dalilai ta hanyar adilai hubisat fi baitin sai a tsare ta a gida fala tumakkanu min al-khuruj minhu ila an tamuta ba za ta samu damar ta fita ba har sai ta mutu a haka hada saboda wannan ne Allah madaukakin sarki yace wallati ya atinal fahishata matan da suke zuwa da alfasha yace az-zina min nisa'ikum daga cikin matanku Allah sai yake fastashiru alaihinna arba'atan minkum lalle ku tabbatar da shaidu guda hudu akan su fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'ala Allahu lahunna sabila yace fasabilu alladhi ja'alahu Allah huwa an-nasikhu lidhalika sabil din da Allah ya sanya wa mafita mata mafita daga baya Shi ne wannan ayar da sama ainihin wato na wato mansuka ce an shafe ta ba na bil biljildi aw ar sai aka shafe wannan ayar da ayar bulala da kuma ainihin wato rajimu. haka aka rawaito daga ikirama daga Sa'idu Bin jubair da Hassan da Atsa da alkurasani da abu salim da katada da Zaidu bin abi aslam da dahak duk sun faɗi cewa wannan ayar da za mu karanta cewa mansuka ce an shafe ta kuma mun sha bayani muka ce anwa'u na nasku guda uku ne a ƙur'ani akwai naskun da an shafe da tilawar da hukuncin dubbabu shi yasa duk sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da baya nan akai ardul akhira na ƙur'ani to bai san me ya faru ba bai san abin da ya faru ba hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda nana aisha take cewa mun kasance mu matan annabi mun tare mu duka babu wacce aka kyale sai da kowa ta tare a wannan taron ana zaune ta sai gana na fatima na gabatowa ka anna mishiyata ha mishiyata rasulullahi da ganin tafiyar ta kaga tafiyar ma'aikin Allah annabi yana ganin ta yi tashi min ke marhaban bibnati barka da zuwa yata ya taro ta ya zaunar da ita sai mana na fatima magana a kunne sai aka gana na fatima ta fashe da kuka sai annabi ya sake mata magana a kunnanta na hagu sai aka gana na fatima ta yi dariya allah ya kara mata yadda to shi kenan sai na aisha ta ce ban taba ganin lokaci ɗaya ba mutum ya dariya ya kuka irin yau bayan da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya fita na aisha ta tambayi na na fatima me ya faru ne sai na fatima ta ce mata ai wannan tsakanin ni da mahaifina ne sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu dan na fatima ta girma na Aisha sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah sai na fatima take faɗa mana na Aisha cewa lokacin da kika ga ya kama kunni na ya mun magana ta bangaren dama nayi kuka ya faɗa mun cewa ne idan ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ba dadewa zan bi shi yace mata kuma fa ni'mas salafu ana laki ma dalla da ni in zaman miki magabaci tace to wannan maganar da yayi cewa idan ya bar duniya ba da tsewa zan bi shi ita ce ta sa na kuka kuma tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da nana a Fatima ni shida ne da ɗan kwanaki ta koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan magana ta biyu yace mata wato ba za ki yadda ba ki zama ke ce shugaban matan gidan aljanna wannan maganar shine abin da ya yasa na Fatima dariya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Jibrilu yana zuwa kowace shekara a cikin wannan watan da muke ciki na Ramadana su bitan Qur'ani da Annabi daga bango zuwa bango yace amma wannan shekara na gama la'ika Jibrilu ya zo so biyu ya zo mun karanta ƙur'ani daga bango zuwa bango an sake ɗaukowa daga bango zuwa bango annabi ya ce ba wani abu nake gani kawai ina ganin ajalina ne ya zo zan koma zuwa ga Allah shi yasa a waccan wasiyyar da ya ya ce yushi ku an yi atiya rasula rabbi fa ujiba manzon ubangiji na ya zo alama ne cewa na kusa zan bar duniya zan koma zuwa ga Allah sai cewa ana tarikum fikum sakalai zan tafi zan ban muku nauyi guda biyu matuƙar za ku riƙe da su ba za ku ɓata ba mannan Allah sallallahu alaihi ya faɗaitar ya wa'azartar ya tunatar da mutane sannan nauyin da ya faɗa na farko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kitabul lahi ya bar mana wannan littafin na Allah da aka duk sahabin da benin aka ardul akhira to bai san me ya faru ba akan qur'ani akan abin da ya shafi babin annasihu wal mansukh abin da ya shafi da abin da aka shafi sannan akwai wanda ake samu wato a samu naskut tilawati ma a baƙa'il hukumi an shafe tilawa amma kuma hukuncin yana nan kamar ayatul rajam wanda tana daga ciki sannan akwai naskut wato na uku wannan na biyun shine a shafe tilawa hukunci yana nan akwai kuma naskul hukumi ma a baƙa'il tilawa a shafi ainihin wato hukuncin amma ayar na nan cikin ƙur'ani ana karantawa wanda wannan ayar tana daga ciki ayar da ke cikin suratul anfal tana daga ciki inda Allah ya ce la ayyuha annabi harridil mu'minina alal qital ya kai annaba ka zuga masu imani su fito akan abin da ya shafi yaki sai ce in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn idan ku 20 ne to za ku buga da mutum 200 da haka kenan kowane mutum ɗaya zai faɗa da mutum nawa mutum goma ko wa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu alfan min alladhina kafaru bi annahum hunkomin la yafqahun in kuma ku ɗari ne to in arna dubu ne dole ku tsaya a buga kenan kowane mutum ɗaya zai faɗa da mutum nawa goma Allah madaukakin sarki yake al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna kun za'afa". inda Allah ya sauƙaƙa muku saboda ya san a cikinku akwai gari in ya min kun mi'atun sabiratun ya galibu mi'ate ne. inda wannan ayar ta sama tare da gashi ana karantawa ayar da ta biyu ta ƙasa ta share wancan hukuncin na sama in ba haka ba foto kowa sai dai ya faɗa, in rikici ya tashi da arna kai kaɗai sai dai ka buga da mutum goma kaga wani dakeken arnan ma su biyu wani dakeken arnan ma su biyu ya aka ainihin wato tsari wannan wayan cirita ina fata an fahimta to dan haka wannan shine Na haka Allah ta'ala ya ce wallati wa'annan da alwawu har isti'nafin ne saban zance ne akan maganar da ta gabata a baya allati kuma ismu mausulin ne na jam'i na mata kamar yadda yake allazi ismu mausulin ne na maza dan haka zai zamanto mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada' يأتينا ذي ذمنتو فعل مضارع مبني عينه وتو على الفتح لاتصاله بنون النسوة ده فعل فعل مضارع asalin samu ƙurabi ne amma idan ya haɗu da nunin tauki da nunin nusuwa nunin taukinta ta zama mubashir haka ibn mali ya faɗa cewa wa fi'lu amrin wa mudiyun buniya wa a'rabu mudariyan in ariya da fi'lu madin da fi'lu ainihin wato amri ana gina su ne amma fi'ili mudari ayi li'irabin sa idan ya kubuta daga nunin tauki ta zama mubashir sannan da kuma nunin nusuwa da haka nunin nuswa dai zaman to damirun ne barizun muttasilin bi alal fati fi mahalli raf'in fa'il shata shine mafulin bihi na ya'atina min nisa'ikum kuma aljaruwar wal majrur ne wa mudafun wa mudafun ilayhi shibhu jumla fi mahalli nasbin ainihin wato hal da haka har ya jumla fi'iliya ita ce sulatul mausulin la mahallala hamilin ira na wallati Da haka wannan fa'un ɗin da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa fastashiru wannan suka ce fa'un ce za'idatu fa'un ce wacce aka tsara ta fil khabari a cikin khabar na wallati cinna shine mubtada muna buƙatar me muna buƙatar khabar to wannan fa'un ɗin sun ce za'ida wato fil khabari limushabahatil mubtada lil shart saboda mubtada din yayi kama da shar'i sai aka kawo fa'un za'ida fil khabari li mushabahatil mubtada'i ainihin wato li ina fata an fahimta to dan haka menene ainihin wato alfasha Malami sun yi maganganu akan abin da ya shafi alfasha ita dai kalman alfahishatu wato fahiyal fi'ilatul qabiha da haka aiki ne mummuna da haka suka ce masdarun ne a wajen malamai na lugha ba ismu fa'il bane da haka akan faɗi wannan kaman ba wato masdar ne kaman ainihin wato al'afiya da haka akan ce fahushar rajulu yafhushu fuhushan wa fahishatan wa afhasha iza jaa bil qabih min al qawl aw al fi'l idan da mummunan aiki ta hanyar magana ko aiki shi a ce masa ainihin wato alfasha don haka duk abin da munin sai kai muni ta ɓangaren magana ko aiki tun ziyarar ga ya zama alfasha shi yasa zina saboda ta kai muni shi yasa Allah ya kira ta yace mata alfasha don munin zina a fili yake yanzu duk wanda yake da ya wani yazo ya neme ta ta hanyar aure aka bi ka'idoji aka zo aka daura aure bayan an daura aure sanda za a dauki yarinyar a kai ta za a kai ta da gado da katima. an san abin da za a kan gadon an san abin da za a kan katifa ko idan yana da iyaye a gidan su shiga ciki daga shi sai ita su kulle kofa ba wanda yake tuhuman kai dan me zaka kulle kofa da yan mutane idan ta ɗauki juna biyu aka biya su zo a raka a tafi asibiti wataƙila ma su haɗu da baban hanya ina za ta yi ce wance ke take da juna biyu za mu je asibiti ke to Allah ya kiyaye hanya Allah ya sauke ku lafiya sai an dawo shi ma ya tsara wuta ya gaba ran da ta haihu ba shi ba ma abokansa ma zaka ji suna yawo suna faɗa cewa an mana haihuwa amma idan aka yi akasi ta ɗaya ɓangaren duk wanda ya mamaye ɗar wani ya mata ciki ita da aka yi ma cikin ba ta so shi da ya yi bai yadda ya dingina cikin zuwa gare shi babanta baiwa bai so sannan ba wani naci wanda yake da alaƙa da ita ran da za a haifa ɗan ya zo masallaci ya ce to jama'a kun san dai halin da ake ciki yanzu duk an samu matsala to akwai kuskure a ƴata wani ya mata ciki ta hanyar da bai dace ba amma dai Allah ya sauke ta lafiya da haka abin da nake so jama'a yau ne suna akwai gagarumar walima ina gayyatar mutane wata ya za a yi masallacin dauka da wannan kawai bashi da hankali ya samu matsala ne za a tarwatsi a masallacin saboda munin da zana take da shi shi yasa Allah ya kira ta yace masa ainihin wato 'Al-Fahisha' shine Al-Fahisha. hadisi ya tabbata daga alqama man daga abdullahi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace laysa almu'minu bit-ta'an wala la'an wala alfahish albazi qais a cikin shu'ara'ul jahiliya littafin da ake cewa littafin ɗan iska wanda ɗan iska bai ce karanta ba kuma da ya zo yana yaban wata budurwar tashi yana faɗa yana ce mata wajidin kadidin rimi laisa bi fahishin idan hiya nasat wala bi Ya ce wannan budurwar tawa wajidin tana da wuya kadidin rimi kamar wuyan barewa laisa bi fahishin wuyan ba mummuna bane ne kalman fahish Shi ne abin da yake mummuna da haka laisa mai fahishin wuyan ta ba mummuna ne idan na sattu idan ta ɗago wuyan nata in ta ɗago ka kalla wuyan da kyau ka san mata mace ce sannan wala bi mu'attali ba wuya ba ne wanda ya wufanta wanda ba komi a kan shi to haka wuyan budurwa ta take ji umar qais ba fa ji ne ba ba sannan ce wa far'in gashil matna da fahimin asisun ka kinwan naklatil muta'assali sannan yake cewa wa far'in ga wani gashi da take da shi ya gashil mata na wanda ya rufe mata baya aswada fahimin gashin yayi bakin kirin baki wuli baki sidik sannan asisun ga gashin da yawa ka kinwan naklatil muta'assali kaman ainihin wato dumbujan dabino wanda wani ya shiga cikin wani to haka gashin budurwa ta kai an fahimta ai Allah ta'ala ya samu dace to wannan littafi ne wanda larabci ake koya a ciki amma har da ba za a koya a ciki kuma haka muke zuwa gaban malamai mu koya don dai mu iya ainihin wato larabci akan ambaci alfasha a ƙur'ani da ma'ana guda hudu na farko akan ci alfasha da ma'anan almasiya sabo shine abinda Allah ta'ala yake faɗa a ƙur'ani yace inna ma ya bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la shedan yana umarta ku ku yi mummunan aiki da kuma saɓo sannan ku faɗi magana akan Allah wacce ba ku sani ba Allah ta'ala ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i shedan yana umarta ku da wato yana muku alƙawarin talauci sannan ya umarce ku da aikata aikin fasha Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha in suka aikata wani aikin saban sai ce to ai mun samu iyayenmu akai kuma Allah ne ya mana umarni yace mu ci gaba da wannan saban Allah ya ce ka ce musu inna Allah la ya'muru bil fasha. ba yadda za Allah ya umarni yace a aikata sabo ataquluna ala Allah ma la ta'lam qul amara rabbi bil qist Allah yayi umarni da al qist shine adalci qulul wasu shine tauhidi sannan Allah ta'ala yace inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi idhukum la'allakum tadhakkarun sannan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi'u khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar to wannan aiki ne na shaytan shi yake umarni da ai saban Allah ta hanyar munkari da abinki sannan akan ce alfasha ana nufin zina wanda shi aya take nufi anan kuma Allah ya faɗi wannan karara a cikin Ƙur'ani a gurare da dama ya ce wala taqrabu zina sai ce huka na fahishatan wa a sabila kada yi kusa da zina saboda zina mummunan aiki ne mummunan ainihin wato asha ne kuma hanya ce mara kyau ji Allah madaukakin sarki Shi ne abin da ya faɗa mana a baya cewa na idza fa'alu fahishatan awwalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu shine abinda Allah ta'ala ya ce ma annabi qul ta'alu ce ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda Allah ya haramta akan ku Allah tushriku bihi shay'an kada ku haɗa Allah da kuwa wa bil walidaini ihsana wala ta taqtulu da min imlakin kar ku kashe ku dan tsoron talauci Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyahu mu ne muke azarta ku da su da yaran sai ya ce wala taqrabul fawahisha kakkusanci alfasha ma zahara minha wa ma batan alfashar da take taɓoyi da ta bayyana wannan malamai sun yi maganganu menene alfashar da take taɓoyi da alfashar da take ta bayyana ina fata an fahimta wasu sun ce alfashar da take ta ainihin wato bayyane ita ce ainihin wato wacce za a buɗe gidajen karuwa a fili a ba su lasisi a kesi da haka alfashar da take ɓoye ita ce wacce ba a buɗe mata gidajen karuwa ba amma ana yin ta ita ce ma zahara minha ba ma ɗana wata sun ce alfashar da take ta ainihin wato ɓoye haka dai maganganu malamai suka yi wanda ba shi bane ainihin wato muhallin shi nan da kuma kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batsana wannan duk yana nufin zina ita kanta kamar yadda Allah madaukakin sarki da ya zo maganar annabi Yusuf ba cewa laqad hammat bihi wa hamma biha ba laula an ra'a burhana rabbi sai yace kazalika linusrifa anhu su'a wal fasha haka muka karkatar da mummunan aiki wasu malamai suka ce asu na farko shine muqaddimatul jima abinda ake fara gabatarwa ma dan ai jima'in sai da Allah ya karkatar da shi akan annabi Yusuf sannan wal kuma ya karkatar da zina a kan shi saboda innahu min ibadil mukhlasi saboda annabi yusuf yana daga cikin bayan mu masu ikhlasi inda Allah wannan dalilin ne da yasa aka yi manana Aisha kadafin zina Allah ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu wanda suke su alfasha zina ta yadu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shi yasa wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya zo sai ya faɗawa annabi halin da ya faɗa cikin manya-manyan laifuka irin wannan daga ciki akwai zina sai manzan Allah ya tambaya ya ce yana yin sallah aka ce eh, yana yi annabi ya tambaya ya kai, kaifiyar sallarsa yake aka yi masa bayani sai manzan Allah ya ce musu zai bari sai karanta wannan ayin na utulu ma'uhi ilaika min alkitabi wa aqimus salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha idan ka gaba ta hana ba to sallar sai kawai bubbuga ake a tashi ne eh muna sallah ne akwai sallah akwai muna sallah eh shi yasa Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi man ya ati minkun nabi fahishatin mubayyinatin wanda shine zina yudha'af laha al'azab wa da'ifaini wa kana dhalika 'ala Allah yasira والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون da kuma tun cikin suratul najm da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wallazina yastanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa lam wannan duk yana nufin zina ne sana kan kawo kalman alfasha ana nufin alluwa namiji ya sadu da namiji Allah ya faɗa a gurare guda uku a cikin Ƙur'ani. a suratul a'raf ya faɗa yace luɗan. idh qala li qaumihi ata'atuna al-fahishata sanda ce wa mutanen shi za ku dinga zuwa ma alfasha namiji ya danne namiji ma kun biha min ahadin min al ba wani mutum a duniya da ya riga ku yin wannan aikin bannan innakum a tunan rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun kuna zuwa ma maza ku biya bukatar ku ku kyale mata ce ku mutane ne mufsire masu ɓanna ne haka Allah ya faɗa a suratun namli ya ce wa lutan irƙali da ƙomihi a fahim shaka wa an siru ya za ku dinga zuwa ma wannan gingime miyan aikin muni mai muni kuma kuna kallo ya ce a innakum la ta'atunan rijalar shahawatan min dunin nisa ya ce musu bal an tum ƙomin ta jahal ko mutane ne jahilai jahilci ne ya haifar da wannan matsalar da haka Allah ya fara a suratul ankabut yace wa lutan id qala liqaumihi wato innakum lata'tuna bil fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin wannan duka yana nufin alfasha sannan ne shuzul mar'a mace ta zama kangararriya ba ta da mutunci ba ta da da'a ga mijinta ba ta san darajar shi ba ba ta san girman shi ba duk wani wanda yake da alaka da shi ba ta ganin girman shi to wannan shi ma alfasha ne wannan ita ce ayar gaba da zamu karanta ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina da kuma can suratul talaq da Allah ta'ala ya faɗi cewa ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ila يخرجن إلا أن يأتين بفاهشة bayyana wanda shi ma wannan za mu zo ainihin wato kansa da haka wannan shine alfasha amma da ittifaqi na malamai da dukkan yanayin da alfasha yake zuwa da shi a ƙur'ani sun yadda anan gurin cewa abinda Allah madaukakin sarki yake nufi anan fastash wato yana nufin wato zina ake nufi da alfasha nan gurin shi Allah maɗaukacin sarki yake magana da haka sai yace shidu lallai ku tabbatar da shaidu alaihinna kan su matan ina fata an fahimta da haka arba'atan kuma shaidun guda hudu minkum daga cikinku. kenan daga cikin mu'mine musulmi za a nemo ba cikin kafare ma shi yasa Allah ya ce minku daga cikinku. da haka istashidu dinnan fi'ilu amrin ne mabniun ala hasbin nuni wal wawu fi mahalli raf'in fa'il alaihinna al jar wal majrur dan haka arba'atan dinnan shine ainihin wato maf'ulun bihi na fastashiru da haka wasu malamai suka ce wannan arba'atan dinnan wato akwai tamyizul adad wanda yake mahazuf da haka takadirin sa fastashiru alaihin shuhada a auri jalan arba'atan minku ku tabbatar da ainihin wato shaidu guda hudu ko mazaje guda hudu daga cikinku saboda me nassin qur'ani ya tabbatar kamar yadda zamu magana a babin abin da ya shafi zina wajen abin da ya shafi shaida to malamai suka ce ana karɓar shaidan maza ne ba a karɓar shaidan mai shaidan ainihin wato mata don haka wannan shi ne don haka tun da allaci na farko mance shi ne fi mahalli raf'in mubtada jimla fastashidu alaihin na arba'atan minkum ita ce ainihin wato fi mahalli raf'in ainihin wato mubtada ga baki ɗaya minkum dinnan aljaru ne wal majrur wasu suka ce ainihin wato zai zaman to fi mahallin nasbin ainihin wato hal na ainihin arba'atin minkum dinnan dan haka wannan magana da Allah yayi wasu malamai suka ce da wa ake shin khitabun ne lil azwaj ana nufin idan kana da mace ta yi zina akwai shaidu guda hudu ka zartar da hukunci a kanta ko ku a'a khitabun ne lil auliya ga waliyan ita mace su ne idan mace ta yi zina aka tabbatar ga shiru nan su kawo fasta shiru alaihin na arba'atin minku idan an tabbatar da shiru guda hudu su hukunta ta ko ku a'a ana nufin abin ya shafi hukuma ne ba mijin ba ba waliyan matar ba sai dai wa sai dai hukuma wannan maganan mai a hakamul ƙur'an ibn al-arabi ya hikaito ya ce amma magana tabbatacciya shine wannan ya shafi ainihin wato aiki ne na ainihin wato hukuma ita ce bayan tabbatar da shaidu guda hudu to ita ce za ta zartar da ainihin wato hukunci ina ba ta an fahimta don haka ya ce fatlubu alaihin na arba'atin min shahudi. wa fihi bayanun anna zina layi yasbutu illa bi arba'atin min shuhada a ciki akwai tabbatin cewa babu yadda za a yi a tabbatar da zina sai ta hanyar shaida shi yasa shekul islam ibn taymiya ya faɗa ya ce a zamanin shi bai taɓa sanin wanda aka tabbatar ma da zina ba ta hanyar shaidu guda hudu me yasa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan dan tsara mutuncin mutane dan mutane su gane ba komai bane ya kamata su saki baki su ta magana akan shi wani abin ka gani kirikiri an yi amma ba ka da maka ka fito ka faɗa idan ka fito ka faɗa aka tafi ko ta kaci duka dan ba shi du guda hudu kuma daga ranar ka zama fasu da haka shi addinin musulunci rufin asirin mutane yake so ba tona musu asiri ma a nan gurin zan yi kira zuwa ga 'yan jaridu su ji tsoron Allah ba kowace matsala ba ce ya kamata su dinga zuwa kotu suna ɗauko ta suna sakawa a gidan redu karin wani ya ce ai aikin shi ne na jarida ba manke ba manke amma duk aikin da za ka yi a duniya ya zama abin da yake ma'aunin aikin shi ne addinin ka kai wannan shi ne da mafarko duk mutumin da yi zaman to yana rufe asirin mutane Allah zai rufe asirinsa dama mun faɗa mun ce ai daga cikin makasidin shari'a guda biyar akwai hibzul kiyaye mutuncin mutane shi yasa aka sanya haddi dan a tsare mutuncin mutane shari'ar musulunci ta sanya haddi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna girman mutum ya taba mutuncin dan uwan shi musulmi mu kuma yanzu mutuncin ɗan uwan mu bamu ɗauke shi wani abu ba taba mutuncin junanmu muke ba ma jin cewa wani abu kuma wannan abu ne da zai jama mutum matsala Allah ya ce wallazi ne almuhsanati wanda suke jifan kataggangun mata kuma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sannan mutum ya faɗi cewa wani mazinaci ne bai zo da shaidu guda hudu ba Allah ya ce fajjiduhum na jalda ku kwantar da shi kuma bulala 80 sannan wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun sai ce illal ladina tabu min ba'd zalika sai mutumin da ya tuba ya daina wa mutane kazafi kuma wa aslahu ya gyara sannan Allah madaukakin sarki zai karɓi tubarsa namijin da ya tabbatar ya zo ya gama ta shi wani yana amfani da ita amma idan an tafi kotu ba da guda hudu da zai kawo ya zai shi ne Allah ya faɗi yadda za a yi zai rantsuwa guda hudu rantsuwa ta biyar kinkimo bala'in duniya hadda na lahira ya dora maka shi eh, a tafi da irin ƙur'anin nan na warshu wanda aka rafi ya yi ƙura a bari sai an gama sallar juma'a a sa sai, kai lura, bayan kayan rantsuwa guda hudu sannan ka mu ƙur'anin ka ɗora ka kira ka bala'in duniya da layira wasu ma mutane wataƙila sannan za ka ɗauki ƙur'anin sai ga baki ɗaya masallacin ya ɗauka inna lillahi wa inna kaga daga nan baka shirya gaskiya ba dole gaban jihari daga nan in ka tabbatar abin da kake faɗa ba gaskiya ba ne ce dole gaban ka ainihin wato faɗi Allah ta'ala ya shirya da mu Allah ya ce fa in shahidu idan su waɗannan shirin suka shaida cewa sun gani da haka fa amsiku hunna sai su tsare su matan fil buyuti a cikin gidajensu hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai mutuwa ta zo ta same su haka shi yasa suka ce nan gurin bayan kasancewar ainihin wato fa'ul ɗincin ina fiya ce sabon zance ne har Amsi ko shi ma fi'il amrin ne mabnin ala hasfin nuni walwawu fi mahallin rasin fa'il hunna ɗin shi ne fi mahallin nasibin maf'ulin bihi fil buyuti aljar wal madarur bayan kasancewarsa ga hatta harfin tiha'ul gaya wa nasbin wajarin ya tawaffa fi'ilun ne mudari'in mansubin bi an al-mudmara wujuban da hatta wa alamatu nasbihi alfataha almuqaddara alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'addu dan haka hatta yatawaffa kunna fi mahalli nasb maf'ulun bihi muqaddam al-maut shine fa'ilun mu'akhkhar dan haka suka ce a nan gurin akwai akwai mahzuf wanda yake akwai mudaf wanda aka share dan haka hatta shine zai zamanto hatta malakul maut da haka malakul maut sai zama shine fa'il wa huwa mudafun al maut shine wa shine mudafun ilayhi eh, saboda Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wanda yake karɓar ranku shine mala'ikan mutuwa wanda aka ainihin wato wakilta shi akan kowace ainihin wato rai da haka wal masdar al muawwal min wato na hatta zai zamanto fi mahall nasbin fi mahall jarrin bi ainihin wato hatta hatta ya yatawaffahun al maut har sai mutuwa ta safe su ainihin wato akan haka au ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah madaukakin sarki ya sa musu wata hanya wacce za su fita daga cikin wannan ainihin wato halin ibnu abbas yake cewa kanat almar'atu idza zanat mace ta kasance idan ta yi zina yace akan tsare ta a cikin gida har sai ta mutu faja'ala Allahu lahunna sabilan wa huwa aljiddu aw arrajul sai Allah ya sanya musu ainihin wato mafita idan mace ce ta yi zina ba ce aure ba a yi mata bulala ɗari shi ne zani ya ce wa zane fajiri kullu wahidin min huma mai ata jalla idan ko mace ta yi zina ta taɓa yin aure a yi mata ainihin wato rajimu a jefe ta shi ya sa malam aminu shinkiki a cikin addu'a'ul bayanin ya ce a nan allah bai yi bayanin me mafitar ba amma a suratun nur ya yi bayanin mafitar wanda shine abin da ya shafi aya ta ainihin wato jifa idan mutum ya taba aure wanda wannan yana daga cikin bangare na naskul tilawati ma a baƙa'il hukum maganar Duk da an samu wasu yan bidiyoyi suna ta inkarin shi da makamantansu shi ne a shekhu wa shekatu iza zana ya mun kuma albatta na kanin minallahi wallahu azizun hakim wannan shi kamin shanƙiƙi ya kawo a cikin addu'a bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani a ƙarƙashin wannan sannan an ruwaito daga abdullahi ɗan abbas ya ce an na hukumar rajimi ma'akuzun aidan banda waccan ayar da ta zama mansuka ce ya ce hukuncin jefa mutum idan ya yi zina yana da aure ya ce an riko shi daga faɗin allah maɗaukakin sarki wacce take mahukama ce ba mansuka ba ya ce ayar kuwa ita ce alamtara ilal na utu nasiban da kitabi baka ga wanda aka ba su rabo na littafi ba yu da auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun yace fa innaha nazalat fil yahudi wal yahudiyya alladhina zanaya wannan ayat ta sauka akan yahudawa ne da suka yi zina annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar musu da hukuncin rajmu ta hanyar yin zinan shine alamtar ila alladhina utu nasiban min alkitabi da'una ila kitabillahi mu'riduna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsayar musu da haddi na zina wanda in Allah ya ara mana ne in mun kai suratul ma'ida karkashin waccan ayar ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusariquna fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum zamu kara dogon bayani wanda yake da alaka da wannan ya tabbata a cikin al-musnad as-sahih al-mukhtasar بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda wannan shine littafin sahihu muslim na sha faɗa ga ɗalibai ina yawan maimaitawa don a riƙe wannan shine asalin littafin sunan da imamu muslim ya samu sunan littafinsa ba sahihu muslim da ka gani a rubuce ba ba shi ba ne sunan da shi imamu muslim ya samu littafin ya kawo a babu haddis zani daga ubada bin samir ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khudu anni khudu anni ku riƙa daga gurina ku riƙa daga gurina yace qad alallahu Allahu hunna sabilan Allah ya sanya wa mata mafita albikru bil bikri budurwa da budurwa jalbi mi'atin wa nafi sanatin shine za a wa mutum bulala ɗari sannan za a ainihin wato kore shi shekara ɗaya wasayi bisayi jalbi mi'atin warrajin idan ainihin wato namiji da mace masu aure ne to za a wa mutum bulala ɗari tare da ainihin wato jefewa shi yasa suka ce bayan au ya ja'ala Allahu dinnan ne na hatta da ya gabata ya ja'ala fi'lun ne mudari'un mansubin bi an Allahu shine lafzul jalala shine fa'il lahunna aljar wal wasu suka ce wannan zai zama to fi mahalli nasbin hal ko suka ce a'a zai zamanto fi mahalli nasibin maf'ulin bihi awwal ne sabilan din sai zamanto shine maf'ulin bihi sani domin fi'ilin ja'ala ya ta'adda ila maf'ulin bihi sunani wani lokaci akwai wani karatu da muka yi ba nan iya kitina ko ina bane na faɗi ma'anonin ja'ala da take zuwa da su har wajen guda goma sha biyar a ƙur'ani Allah ta'ala ya shirya da mu wannan ayar da Allah ran ma ya karanta muka yi bayani a cikin ta malamai suka ce akwai fa'idoji da abubuwan da take nunawa abu na farko shine ayar tana nuna girman zina sannan cewa zina tana daga cikin alfasha da ittifakin malamai wannan shine sannan abu na biyu da ayar nan take nunawa shine ba makawa dole wajen tabbatar da shaidun zina sai an samu mutum guda hudu shi yasa Allah yake alaihin na arba'atan minku sannan abu na hudu na uku da ayar take nuni akan shi shine tana nuni akan cewa lallai fa shaidan namiji ta fi ƙarfi sama da shaidar mace idan za a ba da ainihin wato shaida an fahimta yi domin Allah maɗaukakin sarki a nan gurin li'an Allah lam ya ta'abbar fi zina illa shahadatul rijal ko illa shahadatul rijal Allah bai yi magana ba nan gurin a kawo shaidu sai maganar mazaje shi yasa yace minku fastashidu alaihinna arba'atan minkum minar rijal kenan ba minan nisa'i ba sannan malamai suka ce ana tun tunkuɗe haddi idan akwai shubaha kamar yadda annabi ya faɗa cewa idra'ul hudud bi shubahat idan akwai shubaha a tun tunkuɗe haddi inna Allah ya faɗi mazaje guda hudu idan mata guda hudu suka zo suka ba da shaida akan mutum cewa sun gan shi yana zina za a karɓi shaida su ko ba za a karɓa ba tambaya ne saboda me eh? za a karɓi shaidan mata hudu a babin zina ko ba za a karɓa ba me dalili idan ba za a karɓa ba ina ba ta an fahimta to idan an samu mata guda hudu sun ba da shaida cewa wani ya yi zina to yanzu wannan ko da sun rantse cewa sun gani ya zama shubaha don ba za a karɓi shaida su ba sai a tun kuɗi haddi tun da an samu shubaha ina fata an fahimta don a babin shaida Allah ya ce wa tashidu shahidaini min rijaliku. a babin kuɗi kenan ko fa in lam kuna rajulaini fa rajulun wa min wa mar'atani mantar dauna min shuhada me sa saboda an tadilla ihdahuma fa tudhakkir ihdahuma al-ukhra saboda ɗaya in ta kuskure to ɗaya sai ta tuna ma ɗaya a kuɗi dan haka shaidar mata guda hudu ba zai tsaye a matsayin shaidar da za a tsayar da haddin zina akan mutum ba ina ba ta an fahimta sannan ba makawa abu na biyar a ƙarƙashin ayar wato na sai mutum ya sarraha cewa wato a matsayinsa na shaida fa cewa ya gani shi yasa Allah ya ce fa in shahidu idan sun shaida ba wai kawai ka a ka ba kamar yadda mutane ke yi bai san me ya faru ba a kira mutum shaida me ya faru wani in ya tashi zai rantsuwa masu ya ja madda gurin rantsuwa ya ce billahi allazi la ilaha huwa sannan ya bada shaida ina ba a yin haka domin shaida tana buƙatar ɓangarori guda biyu ya zamanto za ka ba da shaida da gaskiya kuma abinda za ka ba da shaida a kan shi ka san shi shi yasa Allah ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai wanda ya ba da shaida gaskiya kuma ya san abin da ya ba da ainihin wato shaida a kan shi da wannan ne malamai suka ce ba zai yiwu ba idan ka zo ba da shaida dole sai dai ka amfani cewa wato na ga wane da wanki gaban shi cikin gabanta yana saduwa da ita idan ku hudu kuka zo ba da shaida uku suka faɗa ɗaya ce to gaskiya ne ne na su a kwanci amma me yake faruwa ban sani ba gaskiya sai a ce to ku ukun ku kwanta wannan ya janyo matsala tunda yanzu ai guda hudu aka ce kuma kun ce wannan shine shaida na hudun kuma kasan akwai mugayen mutane wani yana so ku ci duka a an ce ya ce to wallahi tallahi shi dai sanda aka zo da ya gansu dai a kwance amma me ya faru bai sani ba gaskiya sannan malamai suka ce abu na shida shine anna hafsul Mar'afi bai baitiha tsara mace a cikin gidanta min asbabi dar fitan yana daga cikin sababin da ke cin kuɗe fitina cikin al'umma shi yasa Allah ya ce fa amsikunna fil buyuti don haka ya tabbata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sanda ya ce la tamna'u nisa a kumul masaji da kada ku hana matanku zuwa masallaci amma sai ya ce wa buyutu hunna khairun lahunna gidansu ya fi musu zama alheri ina ba ta an fahimta abin da ya dace na abdullahi bin bilal ya miki da aka ce annabi ya ce kar ku hana mata zuwa masallaci ya miki ya ce wallahi sai mun hana saboda yanayin yadda yake ganin zamanin ya zama a lokacin da Allah zai kawo Bilal bin Abdullahi wannan zamanin da ya sha mamaki kuwa yana ba ta an fahimta to don haka ba zai yi ba a saki mata su kyawo ko ina duk idan mace za ta fita ya kamata ya zamanto akwai sababin fita sannan a san ina za ta ji idan za ta fita shi yasa da aka tali sai ba a bar neman izinin fita ba hannun mace sai aka bar izinin fita a hannun wa namiji dan idan ta ce za ta guri ya duba ya ga ya dace eh to tafi bai dace ba karki ji duk wanda ya ban matar shi duk inda ta ga dama ta tafi to wata rana ko zai ganta inda bai kamata ba wannan haka ainihin wato mata suke shi yasa malamai suka ce abu na bakwai a ƙarƙashin wannan bai halatta a tsare ainihin wato mace ba sai a inda ake ta hata kattafa ta sai a inda ake tsammanin cewa idan ta je fitina zai faru in ana tsammanin can gurin in an je fitina za ta faru to lalle kar a bashi zai sa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai Allah yake wa qarna fi buyutikunna su tabbata a cikin gidajen su ko sai yace wala tabarrajna tabarrujul jahl kenan fita tana kama su amma idan fita ta kama za su fita Allah yace ga yadda za su fita kada su fita irin ta jahiliyan farko to fita ta jahiliyan akwai ta da akwai ta yanzu irin dinkunan da ake na rashin mutunci mata su dinga fitowa da shi yanzu shi ma jahiliya ne eh irin su shogilar ka gani ka gani kwalelanka ba ni ba annabi gaba shaidan baya fir'auna karshen rashin mutunci duk sunan dinkuna ne haka ake zara hannunka masoyi leƙa gayi haka ake yan mata su yi wa'in dinkunan kuma su fito da shi kuma a gaban iyayensu kuma in kai magana su ce ai zamani ne Allah ya kawo mu eh lokaci ne Allah ya kawo mu kaga yarinya ta sa kaya ta dawo ta ce mama na dawo to kin dawo me ya faru a a taimaka man zan cire riga ga an kama rigan ana kokowa kitikir kitikir kitikir wa za a cire riga kaga wata riga fiye da yadda ka san shi dan ne zai sa riga kuma haka 'yan matan kitawa su fito da shi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da haka shi Usman dan fodi ya rubuta littafi akwai irshadul ikhwan fi hukum khurujin niswan sannan ya rubuta littafi kitabu tanbihul ikhwan ala jawaz ittikhadh al majalis li ajli ta'lim an niswan min dinillahi ta'ala arrahman diye bayani yadda ya kamata a ce mata idan za su fita su dinga ainihin wato fita idan za su fita matsalar ma da ake fama da shi yanzu da yawa daga cikin wasu matan da ka samu neman izini ma yayin da za su tambayi mijin za su fita basiya wata gari ya waye program ɗinsa za ta dinga baka labari yanzu an yi rasuwa gidan suwanci to daga nan zan biya ciki a ina magana neman izini to wannan masu ɗan ƙoƙarin kenan fa wasu sai dai mijin ya dawo zai shiga gida ya ganta tana sauri tana tun kuɗe shi don Allah gafara nan yanzu yanzu nan aka ce an samu matsala gidan suwanci ni na ya gaba mukulli yana nan kan wundo kai hankali kai ya fada ta baya ita ta riga ta ya gaba kawai Allah madaukakin sarki ya kiyaye karanta aya ta gaba mu واللذان يأتيانها يأتيانها منكم فآبوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما الله تعالى يتي والذاني سوكما ماذا جند يا أتياني ها سكي زوا متى haka malamai suka yi saɓani a zamiri ya ƙudu ilal fahisha ta farkon koko a suka e wasu suka ce yana komawa zuwa gajina Na haka wasu ka ce a'a za ni dinnan har yau ana nufin namiji da mace wuya a ciya ne hawan da suka zo ma ita alfashin minkum daga cikinku to fa'azu kuma ku cutar da su ta hanyar yi musu duka da wulaƙanta su Ba in ta ba idan suka tuba wa aslaha suka gyara fa a'ridu anhuma ku kau da kai ku kyale su inna Allah kana tawwabar rahima lalle Allah maɗaukakin sarki ya kasance tawwaban ne mai yawan karɓar tuba ne sannan rahiman ne kuma mai yawan jin ƙai ne Allah ka karɓi tubanmu Allah ka ji ƙanmu shi yasa akwai addu'ar da na ga wani malami yana yi cewa Allahumma rzuqni ne, al-maut tauba wa inda shahada wa ba'da al-maut janna to in Allah ya riga ya maka wannan ka samu kyakkyawan tuba kafin ka mutu yayin da zaka mutu yi shahada kana mutuwa kuma ka shige aljanna ai na baka da matsala ina ba ta an fahimta to dan haka ne ya atiya ni haminkum wanda suke zuwa mata Da aka ibnu kasir wato ya karanta alladani walladaini wahatani wahadani ta hanyar ainihin wato yi masa ainihin wato mushaddada shine imam shadibi yake fada wahadani haitaini, alladani alladaini qul yushaddadu lil makki fadani, dum hala haka ya fada dan haka ikrama da atsa da al-hasan da abdullahi bin kathirin sun ce wannan ayin nazalar firrajuli rajuli wal mar'a zaniya sun sauka akan namiji da mace ne idan suka yi zina al-imam siddi yake cewa nazalar fil fityan min qabl an yatazawwaju ta sauka akan samarin da suka haɗu suka aikin alfasha kafin su ainihin wato yi zina shi yasa a cikin tafsirin Sheikh Muhammad Salihu Al-Usaimin shi da ya tashi sai ce ƙauli tabbatacce akan wannan ayan wallaza ne ya ce hukuncin mata ya riga ya gabata da haka wallaza ne ana maganan maza guda biyu ya atiya ni minku wanda suka je wa alfashar wani ya sadu da wani da haka yake cewa wannan shine abin da ainihin wato ayat take magana amma imamul bagawi kafin wato sai da ya gama gabaki ɗaya sai ce wannan duka ya tabbata ne kafin hukunci ya zo ya tabbata ainihin wato daga baya cewa ga yadda abu zai ainihin wato zama haka shek kusurmin ya raja a cikin wato littafinsa na ainihin wato tafsiri daka ya ce wallazani maza guda biyu a ne ha wanda suke nuna wanda sun ce koda da milin ya ƙudu ilil fahisha to ai dama mun faɗa mun ce alfasha tana zuwa da ma'anar zina ko to kuma tana zuwa da ma'anar mai liwaɗi shi ma Allah ya kira shi ya ce masa ainihin wato alfasha ina fata an fahimta don haka abul fida ismail ibn kasirin da Allah madaukakin sarki yace walladani ya hamin haminkum fa'adu kuma. yace ibnu abbasin ya faɗa da sa'id bin jubairin daga wasun su shine ku cutar da su bi shatmi ta hanyar zagi wa ta'ir da aiwata da su wa darbi bin na'ali da dukan da takalmi wa kana al-hukmu kadhalika hatta nasakahu Allah bil jaldi awur rajim wanda suka dauka cewa ana nufin zina kenan sashen wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce kalman aza idan ta zo a ƙur'ani tana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka akan ce al'aza ana nufin al'isiyanu shine saban Allah Allah ta'ala ya ce innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu kaga ba ka ce wanda suke cuta akwai wanda ma ya isa ya kai ga Allah ballanta na cutar da shi cutarwa irin wanda kai ka sani ake magana amma tunda Allah madaukakin sarki yace kar a saba masa to saba masa kaman cutar da shi ne shi yasa yace innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu fid dunya wal akhirah la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adda lahum adaban muhina sannan akan kawo kalman al'aza da ma'anan almannu yi maka guri akan abu mun faɗa Allah ya ce ƙaunin ma'arufin wa mafiratun khairun min sadakatin ya taɓa'uha aza da aka kai wa mutum abu ka zo ka mai guri shi ma al'aza ne cutarwa ne sannan akan kawo al'aza da ma'anin al'ummal shine kwarkata kamar yadda Allah ya ce faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi sannan akan kawo al'aza da ma'anin shiddatul matsar tsananin ruwan sama wala junaha alaikum in kana bikum azamin min sannan akan kawo al'aza da ma'anin alqazfu bil ghaibi kawa mutun qadafi a boye bai sani ba shi ne Allah ya ce madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa yahudawa ne matsiyata kenan annan Musa kawai sun ga saboda bai shiga cikin mutane wanka suka ce yana da waiwa sannan suke tattaunawa bai sani ba har sai da Allah ya ballantar da shi cewa ba shi da gwaiwa su ba ba wanda suka kyale a duniya ba duk su suka hana duniyar nan zaman lafiya ba su bane Allah ya ce la takunu kallazina adaw Musa fa a Allah min qalu wa kana inda Allah wajiha sannan akan ce al'ada ana nufin shigulul kalbi. zuciyarka ta shagaltu da wani abu kamar yadda Allah ya faɗa kan sahabbai ce ya ayyuhan ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra na inahu wala musta'anisina na hadith inna zalikum kana yi an-nabiyya firar da suke zuwa su zauna su yana shagaltar da zuciyar annabi akan abin da bai kamata ya shigalta da shi mata hanyar yin tunanin ya kamata su tafi amma sun kita ya kaga wani lokaci haka Allah zai jarrabe ka da fitinan nan aboki ka yi sabon aure kawai sai ka kuma ziyara in ya zo kuma gobe ya ƙara dawo jibi ya ƙara dawo gata ya dawo in ya zo kuna fila kana dare fa yanzu yana saurin ja maimakon ya san fa sabon aure kake da shi maimakon ya fahimci cewa ƙara wuta kake so ya ƙara gaba ina kana dare yana saurin dare ce wallahi ai ka san yanzu lokacin ne gudu yake yan an jima ɗin lokacin sanyi ne kace ka ai gaskiya fa ana sanyi yanzu kana dai isharar ya kamata ya sa kai ta ai sanyin da ake yanzu ya ɓaci ba na wasa bane wallahi eh dan kana bayani kana da babur din sa zo, dan sanda fana kame ni <laughs> sai ya ƙara bayani ta 'yan sandan nan ba su da mutunci wallahi kuma wallahi gobe gobe za ka ga ya ƙara dawowa assalamu alaikum ya kuma dawowa to wannan ba daidai bane sannan akan ce al'aza da ma'anan ashatmu wato zabi shine lan yadurrukum illa azan wa in yuqatilukum yuwallukum al'adbar thumma la yunsarun sannan akan ce al'aza da ma'anan as wa wato aibanta mutum kamar yadda Allah ya ce wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kathira sana akan ce al'aza da ma'anan al'azabu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa mutanen annabi Musa sun ce qalu uzina min qabl an ta'tiyana tun kafin ka zo ake azabtar da mu bayan ka zo an ci gaba da azabtar da mu kamar yadda Allah ya ce wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi dan haka Fa'iza uzziba fillahi idan aka azartar da su akan hanyar Allah da fitnatan nasi ka azabillahi sannan akan ci ainihin wato al'ada ana nufin ma yuzil insan abin da yake cutar da mutum ko ana nufin haram da ana ce masa aza shine watan aya ce wa yasalunaka anil mahidi qul huwa adam fa'tadil nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa a tataharna na min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirina ina fata an fahimta to dan haka wannan shine malamai sun ƙara wa juna ilimi me yake nufi da azu kuma kamar yadda muka faɗa cewa a daddake su a wulakanta su dan haka fa in ba in suka tuba wa aslaha suka gyara to fa a'ridu anhuma ku bujire ku kauda kai ku rabu da su ku kyale su dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma mujahid shi da ya tashi cewa ya nazalar sirra ne idan fa'ala ya ce ta sauka akan mutane guda biyu idan suka aikata la ni wa ka'annahu yuri luwa bai fito fili ya faɗa ba kamar yana nufin cewa idan suka aikata luwaɗi. ne shine abinda Allah madaukakin sarki yake magana cewa to ai musu wannan aikin amma daga baya ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi cikin sunanu Abi dawo da ya kawo ababu fi man amila amala ƙaumi luti babin da ke magana wanda ya aikata aikin mutanen annabi lutu manzan Allah ce man tumuhu ya amalu amala ƙaumi lutu wanda kuka same shi yana aikin mutanen annabi lutu annabi yace faqatul fa'ila wal maf'ul bihi ku kashe fa'ilin da maf'ulun bihi duk a kashe su kaga shikenan nahawu ya kare fa qatlul fa'il wal maf'ul bihi ina ba ta an fahimta dan haka in sun tuba suka gyara shi yasa zamu zo mu bayani akan sharadin tuba nan gaba in tuba aka yi ta to da kuma shikin sharadin ta dole a biyo bayan tuban da aiki ne kyau dan haka shine wa aslaha bayan sun tuba sun gyara to fa'aridu anhuma ku kauda kai ku kyale su inna allaha kana tawwabar rahima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai karban tuba ne tawwa shi yasa ya kawo shi a kan siga ta mubalaga tawwaban mai yawan karɓar tuba ne sai da Allah bai karɓar tuba da ba an shiga uku ba eh to mun gode ma Allah shi yasa cikin sunayen nasa akwai gafirin zambi wa qabilit tawbi yasa wani malami ce daga cikin sunayen da ke mai dadi akwai wannan wanda zai karɓi tuban in ya ga dama ba sai ka ce ma ka tuba ba sai ya karba saboda gafirin zambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi bil qawl subhanahu wa ta'ala sannan rahiman Allah madaukakin sarki mai tsananin ainihin wato jin kai ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kanmu da ainihin wato yi mana ainihin wato rahama malam muktar ina ganin bai an ba lokaci yayi zamu tsaya anan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh